barkanmu da saduwa a wannan yammaci na asabar wadda shine yammacin 22 ga watan ramadan wa wa sallam na da shekara 435 wadda kuma ya daidai da 19 ga watan bakwai shekara ta 2014 miladiya jiya idan za mu tuna mun tike ne a ƙarshen aya ta 33 cikin wannan sura mai albarka suratul saba wadda yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 34 kafin haka akwai wasu sakonni sannan kuma tambayoyi wannan mai sako na farko tana cewa bayan ta yi tambaya dangane da wasu marayu da take rike da su ta ce dukiyar da aka bar musu sai aka ce ba za a raba ba wai kowa ya dauki abin da yake so wasu daga ciki suka ce sun yafe ni da nake rike da marayun sai na dauki wasu kwanuka na wadda ta mutu wato mahaifiyarsu kenan da kuma wasu kuɗi wadda ta bari naira dubu shida da ɗari bakwai na saya musu wasu kayayyaki da shi sannan na ci gaba da amfani da waɗannan kwanunuka wannan ya saba wa Allah ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da mahaifi ko mahaifiya suka mutu suka bari to raba shi ake ba a cewa kowa ya ɗauki nashi ba a cewa kowa ya ɗauki nashi sai dai a raba sai dai mutum zai yafe bayan an bashi ya yafe amma dai rabawa ake ba a bari kuma ba a la'akari da wai mai yawa aka bari ko kaɗan ko da kaɗan ne raba shi ake Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizakari misal hazzil unsaye duk abin da iyaye suka bari yaya suna da kaso namiji biyu mace ɗaya wannan na da ga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana wasiya ce na musamman da aka wajibi ne a kula da gado kuma a daina amfani da kayan mamaci ba tare da an raba gadon ba dan hadari ne hadarin gaske allazina yakuluna al yatama zulman Allah ya ce la inna ma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ya tsare mu sannan ta ba da naira 400 tace a sanya mahaifinta da kuma wani dan uwanta da Allah subhanahu wata'ala ya musu rasuwa Allah ya kai ke kabarin su tace a sa asusun marayu bayan sakonta akwai wani shi ma da ya aiko kudi naira dubu ɗaya ce a sa asusun marayu akwai yayansa guda biyu waɗanda suka kammala karatun diploma da Allah sa su addu'a Allah ya sanya makaratun da suka yi albarka Allah ya makaratun su albarka sannan akwai wata mata ita ma ta kawo atamfofi don a sa a cikin wato asusun marayu sannan ta kawo naira ɗari biyar ta ce a ba wa kwamitin makabarta za ka waɗanda suke da alaƙa da wannan sai su zo su karba akwai wasu kayayyaki su ma da wasu kawo na su wata baiwar allah ita ma ta kawo ƙwar'ani da kuma wasu turmin atamfa guda biyu ta ce ita ma a sashi a cikin asusun marayu akwai wasu kayan mahaila yau to ko su ƙungiyar tailoli ban sani ba na kaduna ne ko na yankin rigasa ne su ma sun ɗinko wasu kayayyaki set set ga sunan dai wadda ba mu girga ba ba mu tantance ba waɗanda suka kawo sannan wasu bayan allah su ma sun kawo a tamfa sun kawo ya duka cewa a hada a cikin guduma wanda ake tarawa na marayu muna fata allah ya sakanka musu da alkhairi sakonnin suna da yawa abinda dai za mu ce shine duk wanda ya bada gudumawansa ubangiji ta'ala ya karba masa kuma Allah ya sakan kama kowa da alkhairi wannan na tambayan cewa an yi bayanin yin alola yana daga cikin abubuwan da ake kankare wa bawa zunubai da shi ya ce to ni nakan yi salloli biyu ne da alola guda kasantuwar ban cika bari alola na ya warware ba yawanci bayan sallama ma nakan ci gaba da zikiri ne da haka shin ya zama na kenan ni ina da takaituwar samun kankaran zunubai gaskiya ne ka samu takaituwan kankaran zunubai ko da kana da alola ka jaddada alolarka sake alola akwai falalarta ta musamman nabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa alola cikin kafarat ya ce isbagul wudu'i ala makari wa kasratul khuda ila al masajid wa intizaru salah ba'da as-salah fa ribat don haka isbagul wudu'i alal makari da alolarka amma ka yi alola cikakka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to yana daga cikin kafarat ababen da suke kankare wa bawa zunubinsa Allah ya samu dace wannan yana tambaya menene ma'anar sunan subai'a sannan kuma menene tarihin wannan sunan abu na farko dai al'umma mu fahimci wani abu daya wato suna na farko idan an san tarihin shi ba a bukatar sanin ma'anarsa mafahimci wannan da kyau kun taba gani wanda ya sa ɗansa suna ibrahim ya zo yana neman meye ma'anar ibrahim musa yaƙo dawud babu masu suna irin wannan an taba neman fassara suna don me saboda an riga an san tarihin shi an san asalinsa idan mutum ya kakaro wani larabci ya zai sa maɗa suna da wannan larabcin to shi ne dole sai ya nemi ma'anarsa domin ba zai yiwu ba ya sa haka kawai yana iya samun matsala ko da kalma ce daga cikin kalmomin alkur'ani mutum ya bari ya ɗauki wannan kalmar ya sa to akwai buƙatar ya san ma'anar da kalmar take kunshi da shi akwai wanda ya sa maɗansa bagiya saboda ya tsinto a cikin alkur'ani maryam alaiha salam tana cewa anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun walam aku baghiya yace baghiya ya sama sa kuma daga qur'ani ya samo amma abin da yake nufi menene karuwa baya daga cikin sunan da ya kamata mahaifi ya sawa ɗansa sannan kuma irin wannan adawa yake haifarwa tsakanin iyaye da 'ya'yansu duk ɗan da ya tashi ya fahimci cewa mahaifinsa bai sa masa suna na gari ba ya sa masa suna ne da mutane za su masa dariya to wallahi da wayaye ma mahaifin biyayya karshen ta kuma ya canza sunan ma rana tsaka ce shi ba sunansa bane kaga an samu matsala kenan kai ka ce ya rena ka kai zinuwa akan ragon da ka yanka shi kuma ya ce sai dai a yi zinuwa amma wallahi ya canza ba shi kenan ba da haka ba a neman fassarar suna har sai in ba a san tarihin shi ba subai'a ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mata sannan tana daga cikin waɗanda sababin ababen da ya faru da su a rayuwa na nasoshi na alkur'ani sun sauka misali lokacin da allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara dukkanin mazaje da suka mutu daga cikin ku suka kyale mataye to matanin su zauna watanni hudu da kwana goma su yi idda su bai atul aslamiya an kashe mijinta a fagen daga sannan an dawo wasu ma su gama wanke jinin jikinsu ba sai ta haihu bayan ta haihu sai ta kaddara makanta kawai ta gama kwalliya ta gama iddanta sai ta fara kwalliyanta kamar yadda ta saba da haka bata shiga irin shiga na mai takaba ba wani daga cikin yan uwan mijin da ya shigo cikin gida sai ya zo ya ganta ya ce ke daga mutuwansa bai dade ba har kin fara kwalliya kin fara abin nan ba idda ne ta jaye ta ta gama ya ce ina sai ta mai da kayanta na al'ada wadda ba na kwalliya ba ta ce bari ta je ta yi tambaya gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta je ta tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayin iddanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kin haihu kin gama idda wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na amlahun malaman tafsiri musamman waɗanda suke a tafsir bil ma'thur irin su al-imam ibn kasir duk suna kawo ruwayoyi da hadisai wanda ke kunshe da sunan subai'atul aslamiyya a daidai fassarar waɗannan ayoyi da waɗanda suke cikin bakar waɗanda suke da alaka da hukuncin idda Allah ya samu dace shin ya halatta mutum ya yi addu'a irin addu'an da annabawa suka yi ya halatta amma ba duka ba mun fahimci wannan ya halatta akwai addu'an da yake mu'ujiza ce misali addu'a annabi isa alaihi salatu wassalam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama ta kunu lana idan la’awalina wa akirina wa ayatan minka warzukuna wa anta khairur raziqin wannan addu'a ce ta mu'jiza wannan ba yadda wani yayi ba amma kamar addu'ar da annabi ibrahim ya yi za ka iya yi rabbik firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab za ka iya yin wannan addu'ar kamar addu'ar annabi ibrahim rabbi auzini annabi sulaiman rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin wannan duka za ka iya yi annabawa ne suka yi kuma kai ma za ka iya yi annabi ibrahim ya ce rabbi habli min salihin annabi zakariya ya ce habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a duka waɗannan mutum zai iya yin su amma addu'an da take da alaka da mu'jiza ta annabi ba za a yi ta kamar wannan da muka karanta cikin suratul ma'ida wannan yace da Allah ya ja hankalin masu gidan kallo waɗanda suke kallon kwallo sau da dama idan sun ga akwai wani kwallon da za a yi sai su je su ba wa ma'aikata ko hukumar wutar lantarki wuta wato kuɗi sai su ɗauke wutan anguwa wanda zai tilasta masu bukatan kallon su zo inda suke to na farko dai shine mu sani ko su bar hukumar ba da wutar lantarki ta ba da wutar lantarki ko katta bayar wannan sana'a haramun ne baya daga cikin sana'o'in da ya kamata musulmi ya ci abinci da shi domin fasadi ne kuma ya barna ne a ban ƙasa cin karo ne da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo gidan kallo ya bude to sai ka ce kai ma bari ka bude gidan kallo don ba ya yi da irin waɗannan abubuwa na kayan ɗauke hankali da kayayyakin da suke eh, wato shiriritar da mutane sannan mafi yawa jami'an tsaro suna da sakaci suna kyale gidajen kallo da tsammanin cewa nishaɗi ne la'akari da cewa suna ganin ai wato wani yanci ne na dan adam to amma mafi yawa makirce makirce da ta'addancin da ake kullawa a gidajen kallon na ake kullasu a nan ake kullasu sannan duk bakon da ya shigo gari bai da masauki kai tsaye zai tafi gidan kallo ya je ya zauna har ya samu natsuwa har ya samu kwanciyar hankali ya shirya abin da zai iya yi ya je yau sau nawa za a samu a cikin gidan kallon wani ma ya yi amfani da wannan ya je ya datse wani abokin gabansa da yawa ana samun irin wannan kesisi ya kamata gwamnati ta yi doka duk a soke shi in an soke a caba don a samar da tsaro to a soke gidajen kallo don tsaro ya tabbata a soke shi yadda ake tunanin waɗannan suna da yanci haka waɗancan su ma a yancinsu ne mutum haka ya ga dama ya zauna a rana don ya nemi abinci to amma an soke saboda a tabbatar da tsaro to su ma wannan barazana ne ga tsaro za ka tabbatar da an soke su wannan ya ce an ce idan mace ta sha azumi saboda ciki za ta ciyas ya ciyas wani yake za ta ciyas ne ga kowane azumi wato miski ne guda za ta iya tara azumoman ta ciyar da miskinan a lokaci guda kamar yadda Anas dan Malik yakan yi lokacin da ya tsufa baya iya yin azumi walima yake shiryawa ya gayyaci kamar mutum 30 ko 29 adadin azumin da aka yi a wannan shekarar sai a ci abinci da haka duk wannan ya halatta sannan zaki iya bada danyen abinci ga wanda za a bawa sai dai danyen abinci malamai suna bada shawara daga Muhammad ibn Salih al ya yi dogon bayani yana mai bada shawarwari a cikin Fathul Jalali wal Ikram nashi yana cewa yana da kyau in danyen abinci ka bawa mutum to ka bi shi da kudin cefane domin ka dauki masara tsaba datsa haka kawai ka mika masa ai baka ciyar da shi bai jikawa zai ya sha to kafin ya sarrafa ya zai ya sarrafa da ka bashi kudin masarufi Allah ya samu dace mutum ne ya zo ya samu ana sallar isha a lokacin da shi kuma bai yi sallar magrib ba sai ya bi su da niyyar sallan magariba sai rakoyinsa suka cika zai iya sallamewa ne ya yi ta tahiyarsa ya sallame koko zai jira ne liman ya zo ya kawo na shi kafin su sallama tare duka biyu yana da zabi yana iya yin tahiyarsa ya sallame idan ka dubi ayoyin da suka zo da salatul khawfi cikin suratul nisa za ka iya fahimtar haka zai iya yin tahiyarsa ya sallame in ma ya samu dama ya iya tashi ya bi raka ɗayan da ya rage na sallar isha'i sannan bayan an sallame ya ci ko ragowar awu kuma sallarsa ta yi mun fahimci wannan Allah ya samu dace wannan na cewa da Allah mu faɗi inda majalis inda muke yin karatu bayan ramadan to muna yin karatu a wasu takaitattun masallatai ne la'akari da bara in ban manta ba na yi fama da jinya mafi yawa majalis da ya kamata mu ci gaba da karatu a kansu ba mu yi karatu ba bara akwai majalisin ma daban tamanin na halarce shi sau biyu ba tsawon shekara sai dai bayan wannan ramadan din muna sa ran za mu dawo ɗari bisa ɗari akwai wasu daga cikin majalisin da muka farfado da su kafin shigowar ramadan akwai majalisin da muke yi a nan masallacin dan fodiyo dukkanin ranakun asabar muna yin sifatu salatin wato sifatu ahkamul jana'is afwan muna yin ahkamul jana'is talhisu ahkamul jana'is na ashekul muhaddith albani rahimahullah sannan muna yin littafin shi albanin da ya sifatu sala a nan masallacin da ke kan layin munanan na gaban wannan masallaci da muke yi sannan shi ma muna yin sa ne ranar lahadi sannan muna yin karatu a masallacin zaria road na bulugul maram min adillatul ahkam na al-imam ibnu hajar shi ma muna yin shi a nan masallacin juma'a na zaria road na rigasa waɗannan su ne wanda muka dan farfado da su kafin mu dawo da saura kuma muna ma da tunanin watakila mu tattarkata majalis namu a wani wuri guda ɗaya muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon yin haka menene hukuncin yin azumin yaro karami da bai balaga ba dangane da samun ladan ga iyayensa gaskiya ne idan iyaye suka sa ɗansu ya yi wani aiki na ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma ɗan bai balaga ba iyayensu suke da lada wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito zai aikin hajji wata mata ta ɗaga wani ɗan ƙaramin yaro tare da ita ta ce ya rasulallah shin wannan shi ma yana da aikin hajji a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai da gaske sai dai ke ce da ladan da haka ita da ta sa shi ita ce da ladan iyayen da suka sa 'ya'yansu suka yi azumi su ne da ladan in sun sa su sun yi sallah su ne da ladan ba ijiye ma yaran ake ladan har lokacin da za su balaga a basu menene hukuncin mutumin da baya sallah amma duk abin da addini ya ce yayi yana yi to ina yayi <laughs> inda to ina yayi aka rawa kallon duk abin da addini ya ce yayi yana yi amma baya sallah <laughs> ai bai yi ba kenan <laughs> Allah ya sa mu dace bai komai ba Allah ya sa mu dace menene hukuncin sharadi da wasu kan sa a lokacin da za a wuri yasu cewa dole mijin ya zauna da ita a garin da suke musu yadda bai tashi zuwa wani wuri iyaye suna da damar sa wannan sharadin in miji ya yadda haka za a zauna suna da wannan dama in suka sa wannan sharadin suka ce haka za a yi in baka gamsu ba sai ka hakura wani wanda ya gamsu da wannan sharadin shi kuma sai ya zo ya aura eh na'am za mu tashi a farkon aya ta 34 bismillah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 amor. ubangiji ta'ala ala yace wa ma arsalna fi qaryatin min nadir ba mu taba aikawa da wani mai gargadi a cikin wata alƙarya ba illa qala mutrafuha face manya-manyan garin masu fada aje waɗanda su ne jagorori face sai sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu fa dangane da abin da aka aiko ku da shi mun kafirta ba mu bashi wannan manya-manya mala'u waɗanda sun kai su faɗa a ji mafi yawa duk lokacin da annabi ya zo da da'awa su suke fara karyata shi haka Allah ya gaya mana dangane da annabi nuhu lokacin da ya zo yana da'awa mutanensa manya-manyan sai suna gaya masa a nu'minu laka wa tab'aka al-arzalu wai shin zai yi mu mu yi imani da kai manya-manya da mu kamar haka a lokacin da kaskantattun mutane ne talakawa marasa shi marasa faɗa aji su suke biye da kai in za mu zo dole ka janye waɗannan talakawan ya zama na kai kaɗai ne kawai daga mu sai kai waɗanda class ɗinmu ne amma waɗannan ba class ɗinmu ne ba haka suka gaya wa annabi nuhu alaihi salatu wassalam suka ce wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'ayi ba mu ga ka ba face mutanen da suke kaskantattu a gare mu masu tunani irin na mutanen ƙauye haka annabi salih alaihi salatu wassalam almala'u allazina istakbaru min qaumihi abinda suka gaya wa lil ladina istud'ifu liman amana minhum ata'maluna ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi wai sun yanzu kun yadda kun san cewa salihu manzan Allah ne wanda Allah ya aiko suka ce eh inna bima ursila bihi mu'minu mu mun yi imani da abinda aka aiko annabi salihu alaihi salatu wassalam su ku allazina istakbaru suka ce inna billazi amantum bihi kafiruna mu kuma abin da kuka yi imani da shi mu mun kafir Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da misalai da yawa ya ce wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa idza aradna an nuhlika qarya amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadiri ba mu taba aika wani mai gargadi a cikin wata alƙarya ba illa qala mutrafuha face manya manyan masu fada jin sun ce sun ce wato inna bima ursiltum bihi kafiru mu dangane da abin da aka aiko ku da shi mun kafirta mu ba za mu yi imani da haka alama ce ta annabin gaske a ga talakawa ne farko suka fara bin shi masu kuɗi suna kyamas alama ce kuma ta gaskiya duk kuma wanda ya ɗauki wannan tafarki ta annabawa yace ce gaskiya zai isar to zai samu mafi yawa waɗanda za su yadda da gaskiyarsa talakawa ne su manya-manyan ba su yadda da wannan ba yanzu malaman suna misali da ake kamawa a ɗaure a harbi don me ake haka don faɗin gaskiyarsu talakawa ne ke musu wannan suwa suke taruwa a gabansu su saurara talakawan su suke tare da su amma su manyan nema suke su gabayansu nema suke su tsare su nema suke su lalata dawar wani ya rufe masallacin malamin ya rufe makarantarsa ya hana shi karatu in yana da dama ya kama shi ya daure wani ya ma hallaka shi ma baki daya duk manya-manya sun suke irin wani banda talakawa to ku talakawa da za ku tsaya tsayin daka sai kuma Allah sai ya sa muku hannu taron manyan sai ya zama taron yuyuyu ne ba za su iya nasara akan ku ba Allah subhanahu wata'ala sai ka samu ya ba ku nasara akan su wannan tsari ne na Allah duk lokacin da ya aiko annabi to manya-manyan mutanen gari su suke fara kafircewa da shi wa suna cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan mu mun fi ku yawan dukiya mun fi ku yawan yaya manya-manya daraktoci da permanent secretaries da kwamishinoni da ministoci duk mu ne wa ma nahnu bi mu'azzabin da haka mu ba za a mana azaba ba suna kaddara abin da Allah ya ba su a duniya to kuma wani gata ne da ya nuna musu da alama da ya nuna wa duniya wai yana so su suna kaddara in an tafi gurin Allah to kuma Allah zai sake ninninka musu alkhairi wala in ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba haka suke fadi Allah subhanahu wa ta'ala yace ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat wai shin abinda muke kara wa mutane na dukiya da abinda muke basu na yaya manya manya wai suna kaddara cewa da haka ne muke gane cewa wanda yafi alkhairi a cikin mutane haka suke fadi hannu aktaru amwalan mu muka fi yawan dukiya wa auladan muka fi yawan yaya wa ma nahnu bimu'azzabin mu ba za a azabtar da mu ba qul ubangiji ta'ala yace ka ce musu inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangiji na lallai yakan shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma yakan kuntata ga wanda ya so yau sau nawa zaka samu mutum ya talauce ya durkushe ya zama bashi ba a jin ɗuriyarsa daga baya kuma sai Allah ya daga shi ka gaba dabararsa ba ba hikimarsa ba ba komai ba rana ɗaya kawai Allah ya daga shi yau so nawa mutum na can koli yana sama sai kawai kaga Allah ya yi ƙasa da shi ya rikito da shi kaga kwata kwata ko a jarida baka gane sunansa yau an ambata ba sai ka ce a ah, ashe wannan na raye sai ran da aka bada sanarwar mutuwar shi sai ka gane ma ashe yana raye gaba ɗaya ka allam ya gana bil'ams kai ka ce ba a taɓa yin tarihin sa don haka inna rabbi ya fito rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai mafi yawa yawan mutane ba san da haka ba wani gani yake dabara sa ne wani gani yake kokarin sa ne wani gani yake qualification din shi ne ya ba shi wannan matsayi abin da ya karanta ne kwarewar sa ne fuskar tattalin arziki yasa ya yi dukiya Allah ya ce wa ma amwaluhum wala auladuhum billati tuqarribukum indana wala amwalukum dukiyarku ba komai bane ba wala auladukum sannan kuma ƴaƴanku ma ba komai bane ba billati tuqarribukum indana zulfa da cewa shi ne wai zai kusantar da ku zuwa gare mu ku zamto mafi kusa da dukiya da 'ya'ya ba shi ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ba abin ke kusantar da bawa ga Allah shi ne imani da kuma aiki na gari shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, illa man amana sai dai kadai wanda ya imani wa amila salihan kuma ya aiki na gari fa ulaika lahum jazaa'ud da'if waɗannan suna da sakamako mai rubanya kansa wato sakamako na ninninkawa bima amilu saboda abin da suka yi na aikin alkhairi wa hum fil aminu su din suna cikin wasu gidaje a cikin aljanna aminu na suna amintattu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fadi kamar yadda ali ibn abi talib ya ruwaito yace inna fil jannati la ghurfa hakika a cikin aljanna akwai wasu manya-manyan dakuna tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha daga waje kana ganin ciki daga ciki kana ganin waje da haka sai ka ce gidan glass kenan nabi sallallahu alaihi wa sallam yace a cikin aljanna akwai wannan gida wani ba ya cikin larabawa yake cewa liman hiya ya rasulullah wannan gida nawa nawa ne ne a cikin aljanna nabi sallallahu alaihi wa sallam yace liman tayyibal kalam ga dukkanin mutumin da ya faɗi daddaɗar magana ya faɗi kyakkyawar kalma ta hanyar da'awa ta hanyar amru bil ma'ruf ta hanyar nahyi anil munkar wa at'ama ta'ama kuma ya ciyar da abinci ciyaswa yana daga cikin ɗabi'un mu'minai munfiquna kenan wal mustaghfirina bil asar ciyaswa yana daga cikin sifa ta mu'minai ta mutanen kirki alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un Allah yake ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna ciyaswa daga cikin ɗabi'u ne cikin ɗabi'un mutanen kirki wanda kuma galibin mu wasu daga cikin mu ba su damu da wannan ɗabi'ar ba ba mu damu da wannan ba sai ka tafi kasashen larabawa ka ga yadda suke damuwa da ciyar da al'umma mutum zai yi abinci na mutum hamsin bai gayyaci ko mutum ɗaya ba sai bayan an gama an yi komai kafin ya tafi bakin masallaci ya je yana roron al'ummar da za su zo su ci masa abinci to amma mu sai mutum ya tara mutum hamsin ya kawo abinci mutum biyar shi ya taro su ba amma sai ya kawo abinci mutum biyar ya ce kun san garin sai dai a yi hakuri gari ta sa hulan kwano wai gari ya sa hulan kwano shikenan sai dai ku yi hakuri ba mu iya ciye suwa ba yanzu manya-manyan gidajen da muke da su a unguwan nan kadai a ce kowa zai fitar da abincin mutum goma duk lokacin bude baki wanda zai zo ya ci baka san ma halin da yake ciki ba wallahi wani bai yi sahur ba kuma bai da abin da zai bude baki kawai zai ga abincin ne a kofar gidanka ya tsaya ya ci ya ce Allah ya saka ma wannan mutumi da alkhairi ya wuce kuma watakila baka kara ganin shi har ranar tashin kiyama har Allah ya tada duniyar gaba ɗayanta ba za ku ƙara haɗuwa ba ya wuce kenan ka rabu da shi har abada ba za ka ƙara gane shi saboda ba lalle bane yau ka ga mutum kuma gobe ka sake gani da yawa za ka samu irin wannan wani taimakon da za ka masa na yanzu ne kuma wannan taimakon shi kenan iya haɗuwar kenan mota kake tukawa ya zo zai tsallaka titi ya ɗanɗaga ɗaga maka hannu ka ɗan taimaka masa ka tsaya ya wuce in ka ƙi wucewa zai da wuce in ka tsaya zai wuce in ma baka tsaya ba ko ka wuce daga baya zai wuce in ka yi kana da ladan abin da kai na taimaka masa ya wuce lami lafiya in ma baka yi ba dai ka wuce ka yi hasarar ladan kuma zai tsallake ba shi kenan ba kuma ba ku ƙara haduwa sai ranar tashin alkiyama ba ku ƙara haduwa so ka koyi ciyaswa yana ɗaya daga cikin abin da ke daga darajar bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa it'amu ta'am cikin darajat kamar yadda yake salasun munjiyatun wa salasun kaffaratun wa salatun muhlikatun wa salatun sai yace darajatu daga cikin su akwai qiyamul layl wa salatul layl wan nasu niyam wato mutane mutum ya rika sallah a lokacin da mutane suna bacci ya miƙe yayi nafilfili ya da sallama na daga cikin abin da ke ƙara wa bawa daraja sannan ciyar da abinci yana daga cikin abin da ke ƙara wa bawa daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gurfa da Allah ya tanada a cikin aljanna na gilashi wanda daga ciki kana ganin waje daga waje kana ganin ciki ya tanade shi ne liman at'ama ta'ama ga wanda ya ciyar da abinci wa adama siyam sannan kuma ya dimanci yin azumi na nafilfili sannan wa salla bil laili wan nasu niyam ya kuma yi sallah a cikin duhun dare a lokacin da su kuma mutane suna bacci wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wasu daga cikin ayyuka ne wadda suke gadar da aljanna da Allah ya ce illa man amana wa amila salihan kadai sai wadda suka yi imani suka yi aiki nagari to waɗannan kaɗan ne daga cikin ayyuka nagari wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi nuni a gare shi faula'ika lahum jaza'u dhai' bima amilu wa hum fil ghurafati aminu sai Allah ya ce والذين يسعون في ubangiji ta'ala ya ce wallazina yas'auna fi ayatina mu'ajizin waɗanda suke kaiwa da komowa wurin dakile al'amura na ayoyinmu da hana mutane yin imani da shi wannan su ne yan wato hana ruwa gudu kenan allazina yas'auna fi ayatina mu'ajizin Allah ya ce ula'ika fil azabi muhdarun ire-iren waɗannan waɗanda suke hana abi Allah cikin azaba za a tattara su ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu idan ka ji mai wa'azi na wa'azi idan har ba za ka yi aiki da abun da ya faɗa ba to ka gyare mutane su amma ka ce kuma kai baka yadda a yi ba kai ba za ka yi ba sannan kuma baka yadda wai wani ya yi ba to don me faɗan ya tashi kenan da tsakaninka da mai wa'azi ya koma tsakaninka da wanda ya turo mai wa'azi ina fata mun fahimci wannan ai sako yake faɗi sakon wa sakon Allah sai kake ba za a faɗa ba yanzu da Allah kake jake so duk mutumin da ya kai ya komo don ya hana wani abu na ciyar da addini gaba Allah ya ce fa'ula'ika ire-iren wannan fil azabi muhdarun cikin azaba ake tara su Allah ya tsare sai ya ce mi قل الرزق لمن inna rabbi ce musu lalle ubangiji na yafsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la Allah madaukakin sarki yakan shimfida arziki yalwatacce ga wanda ya so cikin bayansa sannan kuma yakan kuntata samu ga wanda ya so cikin bayansa in ya ga dama ya yalwata maka in ya ga dama ya kuntata maka Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu in dai dan addini yayi gaba ne in dai dan musulmi su ɗaukaka ne fa huwa yukhlifuhu shi Allah zai dawo muku da gurbin abin da kuka bayar malamai suka ce wannan aya tana da kamanceceniya da irin ayoyin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da ciyarwa ga mawadaci da kuma marashi yace li yunfik do sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah anan sai yace inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir wa yaqdiru lahu ya faɗi yalwata arziki da yake ma wasu da kuma kuntatawa da yake a can ya ce ma'abocin wadata wanda aka yalwata masa ya ciyas wanda ma aka kuntata masa shi ma ya ciyar min ma'ata hullau daga cikin wannan abin da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan ke nuna cewa ciyar da addini bai takaito akan masu wadata kadai ba sai dai kawai abin da ake gani ake bukata a gani na bambanci tsakanin mawadata da marashi shine nauyin gudumawa yanda wannan ya bada miliyan kai ba za ka iya bada miliyan ba to kai kuma a ga ka bada dubu daya a ga ka bada ɗari daya a ga ka bayar da gwargwadon abin da kai ɗin ke samu amma ban yiwuwa ka kaddara cewa masu kuɗi ne kaɗai za su bayar kuma kai ma kana da niyan ka bayar amma sai ka yi kuɗi to ba haka musulunci ya ce ba zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha Allah yace sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra dan ka gane yalwar samun da kuma hanin rashin duka gaba ɗaya Allah madaukakin sarki shi ke kaddara haka shi ya kaddara ka a wannan ajin ya kaddara wani a wancan ajin ya kaddara wani kuma in kawai ga bayan ka zaka ga a ajin da aka saka akwai wani ajin da ke bayan ka wanda fuskai ka duk da talocin ka duk da rashin ka wani yana neman ma abin da kai kake ciki ne matsayin da kake ne yake ma bukatan ya samu kai ka riga ka samu wannan kana tunanin ma ka haura gaba ne so ka rika ma Allah godiya duk lokacin da ka kalli na bayan ka nan sai Allah madaukakin sarki yace ka fahimci inna rabbi lalle ubangiji na shine yafsutur rizqa liman yasha'u min ibadi yakan yalwata arziki ga wanda ya so ga cikin bayinsa wa yaqdiru lahu sannan kuma yakan takaita ma bawa arziki ga wanda ya so a cikin bayinsa amma duka dai a ciyar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar na wani abu shi Allah zai mai da gurbin sa wa huwa khairur raziqin kuma shine fiyayyen masu mai azurtawa ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace cewa a kowane yini Allah madaukakin sarki yakan saukar da wasu mala'iku guda biyu ɗaya daga cikin mala'ikun yana yana addu'a yana Allahumma ati munfiqan khalafa ya Allah duk wanda ya cire dukiyarsa ya bayar Allah ka mayar masa da mai wannan mala'ikan wannan addu'a zai yi ta har rana ta fadi ɗayan kuma yana cewa Allahumma ati mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya noki ya dunkule ya rike kudin shi ya matse to Allah ka daidaita kudin ya rika masa addu'a Allah ya kwashe albarkar wannan dukiya kenan tun daga safe har ya zuwa faduwar rana kuma waɗannan mala'iku kullum ne suke sauka duk ran da ka bayar za su maka wancan addu'a na Allah ya dawo maka da gurbin shi duk ran da kuma ka hana sai sun yi maka addu'a ubangiji Allah ya daidaita shi ya cire masa albarka a cikin dukiya wannan shi ya sababta ko da ka tara in baka ciyar ba wallahi sai ka samu abin kai kanka bai kosar da yunwar ka ba bai kosar da samun ka wato bai kosar da bukatar ka ka hanan amma bukatar ka bata kare buri bai kare ba kana da matsaloli kana da damuwa ga biliyan ga matsala na biliyan goma in an dubi biliyan din a ce kuɗi kai kuma a zuciyarka biliyan goma ne ke da hidima da haka baka ganin wannan kuɗin baka iya taimako da shi baka taimaki kanka ba kuma ba za ka taimaki kowa ba saboda addu'ar wannan mala'ika ya inganta a cikin hadithi hadithul qudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah da kansa yana cewa yabna adam anfiq unfaq alaik ya kai dan adam cire dukiyar ka ciyar ni ma kuma zan ciyar da kai shi da wani malami ke misali yake cewa wato kamar kaya ne a dora wa mutum da samansa da kafadarsa da nan gwiwansa da nan hannunsa har ya zuwa ƙasa idan wannan na ƙasa ya faɗi sai wannan ya gangaro ya dawo nan sai kuma wannan ya dawo nan sai kuma na sama ya dawo nan sai kuma wani ya hau haka lokacin da kake sauka lokacin kuma wani ke hawowa lokacin da kake sauke wannan lokacin wani ke hawa to kamar haka ne cewa, ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu da kun bayar sai kuma ya gangaro maka da wani da ka bayar sai ya gangaro maka da wani haka Allah subhanahu wa ta'ala tsarin sai lokacin da ka hana sai ya barka da dabarar ka ci gaba da tattalawan ka ci gaba da mammatsewan ka ci gaba da calculation sai sun kare sannan kuma dole ka tashi kuma still kana dai bukata dai a gurin Allah ka ciyar wa huwa khairur raziqina Allah shine fiyayyen masu azurtawa ba wani wanda zaka yi ma alkhairi ya maka alkhairin da Allah madaukakin sarki zai ma kuma ku kula da irin ciyas wanda musulunci yace ai babu wani mutumin da zai maka kyauta yace ce irin wannan ciyaswa in ba Allah ba ya baka dukiya sai ya ce ka cire zakkansa ɗaya bisa arba'in shi fa ya bada dukiyar ka fahimci wannan da kyau shi ya ɗauki kuɗin ya baka dubu arba'in misali sai ya ce ka bada dubu ɗaya kai ka ci dubu ashirin da dubu talatin da tara waye sai ya maka wannan kyautan ya maka wannan umarnin ai ko ka ne kai kwangila da shi in ka je karba sai an karbi 10% ko 5% amma a ce ɗaya bisa arba'in ba inda za a karɓi wannan ba fa nasu ba ba su suka baka ba na ne amma wallahi kafin a baka sai ka da wannan kuɗi to ballantana wani mutum ne zai ɗauka ya baka sannan ya ce to mai kama wannan ɗaya kai ka ci kaza babu wanda ke irin wannan in ba Allah ba wa huwa khairur raziqin shine fi duk wasu masu azurtawa Allah ka wadata mu na'am wa yawma yahshuruhum jami'an ubangiji ta ala ce wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tashi mutane gaba ɗayansu abin nufi damirin yana komawa ne zuwa ga wato waɗanda suka yi bautan wasu ba Allah ba da kuma ababen da aka yi mabauta wasu sun yi bautan mala'iku wasu sun yi bautan annabawa wasu yi bautan wasu bayin Allah na gari wasu sun bauta wa duwatsu wasu ruwa wasu rana wasu wata wasu wuta duk suka bauta to wannan duk abin bautan da masu bautar su ne duk Allah zai taro su ya shuruhum Allah zai taro su jami'an gaba daya to a wannan yini Allah ya ce sun bai kulu lil mala'ika sai Allah ya ce wa mala'iku a haula'i iyyakum kanu abudu waɗannan da suka yi bautan mala'iku ku ne suke bautawa mutum yana nan ne yana tinƙaho shi abin bautansa mala'ika yau ga Allah ya turke mala'ikan yana tambayansa wane kai ya bauta ƙalu gaba ɗaya mala'iku sai su ce subhanak Allah tsarki ya tabbata gare ka Allah ka fi ƙarfin amma shirka an anta yuna min dunihim Allah kai ne matibincin al'amari mu ba su ba ba da su ba mu san su ba Balkanu ya gudu al-jinna aljanu suke bautawa Allah aljanu suke bautawa ba mu ba aktaruhum bihim mu'minun dukansu mafi yawansu sun yi imani da waɗannan aljanu komai ya faru sai aljani ne yi komai ya faru sai ai shaidanun aljanu ne suka yi komai ya faru sun jingina musu amma mu ba mu ba mu san wannan wannan yana ɗaya daga cikin irin bara'an da mala'iku za su yi dangane da wanda suka yi musu bauta kamar yadda Allah zai tambayi annabi Isa waɗanda suka bauta masa a anta qulta lin nasi wa ummi ilahaina min dunillah shi ma haka zai ce subhana Allah tsarki ya tabbata a gare ka ni ban umurce su ma qultu lahum illa ma amartani bi an yabudullah kawai ke musu ne su bautawa Allah ni banda wannan babu abin da na gaya musu annabi Isa zai yi bara'a da wannan mas'ala da haka mutane sai zama sun kama kumfa zai zama da basu da madafa basu da inda za su ji su dai ba su bautawa Allah ba annabi Isa da suka bautawa ya ce ba shi ba kuma shi ba da umarnin shi ya kuma kafa Allah shine shaidarsa mala'iku sun ce ba su aka bautawa ba sun kafa Allah sun ce anta waliyuna min dunihim Allah shine shaidarsu ba wani ba kuma Allah ya san ba su ce bauta musu to haka duk abin da ka bautawa wanda ba Allah ba sai an yi irin wannan keke da keken a gaban Allah ranar tashin alkiyama kuma ya bara'a da mutum shine wanda Allah ya ce istabarra allazina tubi'u min allazina tabau a jumlace duk wanda aka yi mabauta to sai sun yi bara'a da waɗanda suka yi musu bauta ranar tashin alkiyama Allah ya ce falyawm na la yamliku ba'dukum li ba'din ubangiji ta'ala ya ce to fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a yau fa sashin ku bai isa ya mallaka ma sashi wani abun amfani ba wala darra sannan kuma bai isa ya cutar da kowa ba baka da azabar da zaka yi wa mutum kuma baka da ladan da zaka iya bawa mutum wai dan ya maka wani abu a wannan rana Allah ya ce wa naqulu lil ladina za zamu ce ma dukkanin waɗanda suka yi zalunci shine suka yi shirka ai lil ladina ashraku kenan Allah zai ce musu zuku azabar nari lati kuntum biha tukadzibun ku dandani azabar wuta wannan wacce kuke karyatawa da ita kullum aka yi maganar wuta ku ce mata hazal wa'adu in kuntum sadiqina mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin su ce la ta'tina sa suna cewa su ba za a tashe su ba zaman ladina kafaru Allah yi ba su su kwata-kwata ba ba za a tashe su ba maganar azaba masu suna musawa to a ranar Allah zai sa su a wuta kuma ya ce musu ku dandane azabar wutan da ku nan kuke karyatawa da samuwarta Allah ya tsare mu na'am ubangiji ta'ala ya ce wa iza tutla alaihim ayatuna duk lokacin da aka karanta musu ayoyinmu bayyanatin waɗanda suke a sarari ma'anarsu yana fitowa a sarari ba a duhu ba ƙalu sai su ce ma haza illa rajulun wannan da ya zo muku da saƙo ba kowa ba ne ba face wani mutum ne yuridu an ya sudda kuma amma kana ya abudu a uku. yana buƙatar ya tare ku daga abin da iyayenku suka saba yin bauta a kansa wa su ce ma haza illa ifkun muftara kai gaba ɗaya ma ƙur'anin da aka zo da shi ba komai ba ne? face ƙirƙire ne kawai aka ƙirƙiro. wannan haza na biyu yana nufin ƙur'ani suna ishara ne zuwa ga alƙur'ani. hazan farko kuma suna cewa zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam bayan sun karyata shi annabi sun ce in haza ma haza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'uku sun karyata manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam. to littafin ma sai suka ce ma haza illa ifkum muftara ba komai bane face kage kire aka girgiro wa qala allazina kafaru ubangiji ta'ala yace waɗanda suka kafirce suka rika cewa lil haqqi lamma ja'ahum ga dukkanin gaskiya da yazo a lokacin da yazo musu suka ce in haza illa sihrun mubin wai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba komai bane face sihiri ne bayyana ne wannan yana ɗaya daga cikin irin kalmomin da kafirai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam su ce masa masihirci su ce masa bakareci su masa tatsuniyoyi ne na mutanen farko su masa boka su ce masa Allah ya ke unzur kaifa darabu laka al-amsala fadallu fala yastati'una sabila ga misalai nan sun kasa tsayuwa wuri daya su ce maka kaza su ce maka kaza su ce maka kaza ba sa iya gane inda ya kamata su bi ubangiji ta ta'ala yace wa ma atainahum min kutubin yadrusuna naha Ban mu ba wani littafi ba kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam wadda suke karantawa har suka iya fahimtar wannan aqida da suke kai a cikinta wannan qurayshawa ake magana domin su babu wani annabin da ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabin farko da ya zo cikin wannan al'umma kuma kafin zuwa sa yahudawa da suke kewaye da su suna goranta musu su suna da littafi na attaura da injila amma su ba su da littafi wannan ya sa suna burin a ce su ma inda za a turo musu annabi a cikinsu to su ma da sun zamto mafi shiriya cikin mutane da Allah ya tashi ya turo annabin a cikinsu kuma duk da haka suka bijire a nan Allah ke gaya mana wa ma atainahum min kutubin sunaha ba wani littafin da muka ba su a baya wanda suke karanta wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir kuma gabanin kai mu turo ka ba mu tura musu wani daga cikin masu gargadi ba annabi ne annabin farko a cikin ƙuraishawa sannan kuma sun ta shi ba su yi imani da shi Allah ya shirya da mu sai ya ce wa wa kadzaba alladhina min qablihi ubangiji ta'ala yace al'ummomin da suka shude gabane su irin su adawa su samudawa su mutanen annabi nu su ne alladhina min qablihim kafin mushrikan makka su sun rayu kuma su ma sun ƙaryata annabawan su a wancan lokaci wa ma balagu min shara ma atainahu wato ba su kai matuka dangane da abin da muka zo musu da shi ba wato ba su kai matuka ba wurin burinsu na su ga sun dakile addini a wancan lokaci kafiran zamanin annabi nuhu sun yi kokarin su murkushe musulunci a neme ta arasa amma Allah yake ma balagu mai ishara ma a tainahu ba su kai matuka ba gudun murkushe abinda muka zo musu haka adawa haka samudawa haka kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙurashawa sun yi taron dangi don su murkushe musulunci su ma ma balagu mai ishara ma a tainahu ba su kai matuka ba cikin abinda muka zo musu da shi gurin dakile shi ba su iya ba sun yi sun gaji sun bari da haka kafiri a yau duk abin da zai yi zai yi ne ya gaji ya bari amma addinin musulunci ba zai taba karewa ba ma balagu mi ishara ma atainahu haka wasu daga cikin malamai suka fassara wasu daga cikin malamai suka ce a waɗanda suka riƙi addinin a wancan lokaci wato ba su riƙe shi gaya yadda Allah madaukakin sarki ke bukata ba sai zama na kaɗan ne daga cikinsu suka karba wasu kuma suka ƙi karba ma balagu mi ishara ma atainahu fa kaddabu rusuli sai suka karyata manzanni na da na turo Allah ya ce fa fa kana nakir yaya kaga kasancewar azabata da kamuwata ta dangane da su ka bibici tarihi annabi nuhu da ya rayu waɗanda suka karyata shi ya suka kare annabi hudu da ya rayu waɗanda suka karyata shi ya aka kare annabi salih waɗanda suka karyata shi ya ya karshen su ya kare to in ko haka karshen dukkanin wanda ya karyata addini ko ya yaƙi da addini yake kasancewa a da to a yanzu ma wanda ya yi haka irin wannan karshen ubangiji ta ala zai kai shi zuwa gare shi Allah ya tsare yace me qul inna ubangiji ta'ala ya ce kul ka ce musu inna ma a'idukum bi wahida ni fa kadai ina muku wa'azi ne akan abu daya menene an taqumu lillahi masana wa furada thumma tatafakkaru ku tafi ku je ku zauna ku tsaya ku keɓance kanku dan Allah kadai masana ko ku biyu wa furada ko ko ɗaiɗaikunku sun mata tafakkaru kowa ya yi tunani daga cikinku ku gane ma bi sahibikum min jinna annabin da aka turo muku bai da aljinu a cikin shi ba ma ci bane bai da hauka ta kusa ko ta nesa in huwa illa nadhirun shi ba kowa bane ba face mai gargadi lakum a gare ku baina yadai azabin shadid wanda yake gaban wata azaba mai tsanani wadda take tafi duk wanda bai bi shi ba bai gargadu da gargadinsa ba to tabbas azaba mai tsanani zai same shi nan gaba ya tabbata cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi kamar yadda abdullahi bin abbas ne ya ruwaito ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen safa ya tara qurayshawa gaba ɗaya bayan yayi kira sun taru yake gaya musu shin idan na ce muku akwai mayaka da suke kokarin su kawo muku hari da safe ko da yamma za ku iya gaskata ni suka ce za mu gaskata ka dalili saboda ba mu taba jarabta ƙarya daga bakinka ba yace to inni nazirul lakum bayna yaday azabi shadid ni din nan mai gargadi ne Allah ya turo ni in muku gargadi kafin zuwan wata azaba mai tsanani a lokacin ɗaya daga cikin baffanunsa Abu Lahab sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam bakar magana yace tabballaka ali haza jama'atana wato tir wannan ne ya saka tara mu sai Allah ya rama wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saukar da suratul masad tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Allah da kansa yace sayasla nara sai ya shiga wuta ashe da bakinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake jaddada kamar abin da Allah ya faɗa anan, in huwa illa nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid ya ce inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo yi yayi gargadi dangane da al'umma su fita daga cikin sabon Allah kafin zuwan azabar Allah ta zo ta same su to sa ne mai gargadi ai masoyi ne kenan ga mutane domin duk wanda zaka ka shiga cikin barna ya zo ya same ka kuma ya kokarin fitar da kai daga cikin barnan dan kada ka fada cikin halaka ya taimake ka za mu takaita anan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan sawar da muka yi kuskure muna fata Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullah الله تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعلم منهل أنعم به من مورد